بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله مرة sarki a wannan yammaci na asabar na goma sha biyu ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da goma sha biyu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya da izinin Allah maɗaukin sarki za mu ci gaba inda muka tsaya a wannan karatu mai albarka na littafin a tafsiratu fi ulumil qur'an da yake yake zayyano mana abin da ya shafi karatun alqur'ani mai girma kuma muna mabahas na goma sha ɗaya ne ma'ana na ƙarshe inda mabahas ɗin yake mana bayani kan manya-manyan abubuwa guda biyu abu na farko rubuta karanta qur'ani da fassara ko karanta qur'an ko rubuta qur'ani da harfan da ba larabci ba a karanta qur'ani da harafin da ba larabci ba ko a rubuta shi da harfin da ba larabci ba a karatunmu na jiya mun tsaya ne kan abin da shafi karanta qur'ani ba da larabci ba misali mutum zai karanta bismillahir rahmanir rahim sai ya karanta da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu yana nufin alhamdulillahi rabbil alamin malam yace wannan bai halatta ba kuma haramun ne ma yin haka daya karkashin wannan sai malam yace kuma haramun ne karanta alqur'ani mai girma da ma'ana haramun ne a karanta alqur'ani mai girma da ma'ana kamar ya da ma'ana ma'anar wannan kalmar sai ka cire ta ka kawo wata ma'anar fadin bakin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ko annabi lut da suka ce qalu la taujal sai mutum daidai ne ce qalu la takhaf bai yi ba kuma ya kata haramun tunda alwajulu alkhawfu alkhawfu alwajulu amma dai tunda ayar ta cewa ta la taujal sai ka karanta la taujal kuskure ne kuma laifi ne zunubi ne kace la takhaf wa tahsabuhum ayqafan wa hum ruqudun ar-ruqud shine an-niyam ba za ka karanta cewa wa tahsabuhum ayqafan wa hum niyamun ba wannan laifi ne haramun ne dan ka karanta da ma'anar a ah, ar-ruqud kuma malam yace mana wannan ijma'i ne na malamai baki daya haramcin ijma'i ne ya kawo mana maganar Abu Hanifa da Imam Malik da mazhabar Hanafiya da Malikiya da Shafi'iyya da Hanabila har ma ya kara da mazhabar abin nan Dawud az-Zahiri ma'ana mazhabar Zahiriya za mu tashi a inda malami ya tsokaci baki daya yace wa ala zalika faqad ajma al-fuqaha'u wa a'immatul mazahib على أنه لا يجوز قراءة شيء من القرآن قل أو كفر بغير الأرضية وما ذلك إلا لأنه كتاب وحد بين المسلمين في اللسان كما وحده كما وحد بينه في العقيدة الإسلامية في العقيدة والشريعة وبفضل القرآن كان المسلمون على اختلاف أجناسهم ولغاتهم يتكلمون اللغة العربية من جميع القارات ولقد أجاد بعضهم هذه اللغة إجارة الأرض أنفسهم ومؤلفاتهم أكبر دليل على ذلك وهذا أمر لم يكن لغير القرآن وهو سر من أسرار الإعجاز والبيان وصدق الله سبحانه حيث يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ما على ذلك كما أكن ودن ثم زنغنو نتشوار حرام ne a karanta alkur'ani mai girma da fassara ma'ana da yaren da ba larabci ba kuma haramun ne a karanta shi bil ma'ana yace wa ala zalika faqad ajma al fuqaha akan haka dukkan malaman fiqh suka yi ijma'i waɗanda suka fahimci addini sune al da ma al faqih wanda ya fahimci addini wa a'immatul mazahib da jagororin mazhabobi baki ɗayan su balle a magana ce a'a ayoyi bincike ya gano mazhaba kaza sun ce ya halatta ba mazhaba ta ce ya halatta ba wani malami da ya ce ya halatta duk sun yi ittifaki sun yi ijma'i ala annahu la yajuzu qira'atu shay'in min alquran akan bai halatta karanta wani abu na alqur'ani mai girma qalla komai kadan din shi aw kafara kuma komai yawan shi da ghairul arabiyya ba tare da larabci ba ba da larabci ba haramun ne wa ma zalik ba kuma komai ne ya sa hakan ba illa annahu kitabun fata shi qur'ani ya kasance littafi ne wahada bainal muslimina fil lisan ya hada tsakanin al'ummar musulmi baki ɗayan su fil lisan a harshe guda harshen al'ummar musulmi ke daya kudu da yamma gabas da arewa gaba ɗaya harshen su shine harshen larabci Da aka ce kowanne zai da yaransa bahaushe ya karanta da hausa bayarabe ya karanta da yarbanci ibo ya karanta da inyamuranci bazabar ne ya karanta da zabarmanci wanda ke yaren urdu ya karanta da urdanci ya kake gani ba wata yan uwantaka kuma tsakanin al'umma kenan kama wahada bainahum kamar da shi ƙur'ani ne da ya haɗa tsakanin su fil aqida wurin aqida in ba ka ba aqidun kowa daban al'adun kowa daban kowace kabila ka ɗauka ka gani kowanne gari yana da nasu al'ada in ka je garin ka duba kuma kowace kabilun da ke wannan garin yanzu nan aka ce naija kaga jiha ce al'adun mutanen naija to amma da a ce za ka shigo sai kuma kabilun da ke ciki kowace kabila ita kuma al'ada ta daban balle ka je wani yankin ka je gabashin duniya ko yammacin duniya ko arewaci ko kudanci amma musulunci sai ya hada al'adunsu baki daya addinin ya zama shine guda daya sallah azhar yadda ka yi ta a nigeria haka za ka yi ta a Nijar haka za ka yi ta a Moscow haka za ka yi ta a abin nan maga duk inda ake yi haka za ka yi ta yadda ake sallama haka za ka sallama sai ga kamar wani in gani sai ce kamar kun taba haduwa alhali wannan haduwar ita ce haduwar ku ta farko a duniya baki daya saboda me saboda dama tun kafin ku haɗu kira ku ta haɗu in ba haka ba al'umma suna da gargajiya iri daban-daban ku waɗannan suna da gargajiya suna da al'adu suna da camfe-camfe amma da qur'ani ya zo sai hada su akan aqida guda ita ce aqida al-islamiyya wa shari'a ya hada su akan shari'a guda ita ce shari'a ta musulunci wa bi kuma da falalar alqur'ani mai girma ne karal muslimuna ala ikhtilafi ajnasihim al'umma suka kasance a duk da kasancewar jinsin su ya sha bamban jinsin su ya sha bamban wani fari ne wani wani baki ne wani wankantar wada ne akwai wankantar wada wani ce akwai baki akwai fari akwai dogo akwai gajere wani mutum din in ka gan sai ka ce a'a sai mutumin da ya je aiki hajji zai fahimci cewar ashe farare daban jajaye daban wani sai ya ɗauka duk wance ce ja kalar turawa haka kalar larabawa take alhalin ba haka bane wannan ya sa da yawa alhazanmu in ya ga wani mutumin da ya ga shi fari ne sai ce balarabe ya ce ai ga larabawa suna haka alhalin kira yadda yake shi ma bako a nan haka shi ma yake a nan bako yadda yake ba balarabe ba haka shi ma ba balarabe ba ne walughatin da harsunansu da yarukansu amma duk da haka saboda falala alqur'ani ya takallamu na lokacin arabiyya suke magana da yaren larabci min jami'il qarat daga dukkan sassanin duniya qarat jami'i ne na qara idan aka ce qara shine continent ma'ana yankin yanki yankuna ne muke da su a duniya akwai yankin afirka ɗaya kenan akwai yankin america akwai yankin europe aruba kenan akwai kuma yankin asiya guda hudu kenan to kaga mutane musulmai daga waɗannan sasannin yankoki ba wai daga jihohi ko kasashe ba wanda ki afirka kadai tana da ƙasashe sama da hamsin to kaga balle ka je wani yankin ka je wani yankin ka je wani yankin ka je wani yankin amma duk da haka suke magana da larabci wanda yake shine yaran su baki ɗaya mala yake cewa wala qad ajada ba'dhum hakika wasu daga cikin su sun kware a larabci sun iya larabci sun kware a ja da babu mahajin luga wasu sun kware a wannan luga ta larabci ijadatul arab yadda larabawan suka kware a ciki dan ka fahimci shi larabcin sai ya zama yare ne na musulunci ba yare ne na larabawa ba mun yi karatu da larabawa wanda yake da an ce a karanta muna karanta a littafi da an ce a karanta malam ya ce a karanta sai yana ta kurakurai a ciki da kai iya karanta maka layuka masu dan tazara sai ya yi kuskure a ciki saboda me saboda in dai ya karanta larabci ne mai ka'ida rubutaccen larabci to da kai da shi yan koyo ne amma dai za a gwalangwalan ne kuma ji wannan da ke ko muna sauraron wani wata kafa yada labarai sai dan jaridan ya aiko rahoto shugaban kasar yana magana yana cewa ashil nashil me ce ashin nashil ne ce wai ya ce izan na kuwi ka fahimci magana ko ya ce ne izan na kuwi shi ne ashin nashil <laughs> eh kasar su larabawa ne larabawa ne sosai da su ba duk na ce shugaban kasa da na faɗa muku sunan kasa ka gane wannan da ke ko to saboda haka za ga ashe da kai da shi sai ku kuwa shi yasa kake ganin waɗansu ƙasashen larabawan doka ce a hukumance a yi amfani da gargaliya wacce muke kiranta da suna gargaliya sai dai a yi amfani da rubutaccen larabci an ce rubutaccen larabci shine wanda yake larabci na bai ɗaya wanda ke kai ma za ka gane shi ma zai gane yake an samu waɗansu da ba larabawa ba sun kware a harshen larabci sama da yadda larabawa suka kware ko kamar yadda larabawa suka kware a yaran nasu shine ijaratul arabi anfusihim yadda larabawa su a karan kansu suka kware sai ma mu wa muallafatuhum wallafe wallafan su malaman da ba larabawa ba kuma suka rubutu da harshen larabci littafansu akbaru dalili ala zalik shine mafi girman dalili akan wannan magana tashi da ya faɗa ya ce akwai waɗanda ba larabawa ba sun rubuta littafi kuma sun kware a larabci irin yadda larabawan suka kware a larabci misali al-imam al-bukhari an haife shi ne a garin bukhara garin bukhara a yau tana uzbekistan ne uzbekistan ba larabawa ba ne kwata-kwata nau kenan da imam muslim shi ma an haife shi ne a garin mai sabur mai sabur kuma a yau yana arewacin iran ne allah ta'ala ya dawo da shi karkashin al'ummar musulmai yana arewacin iran ne wanda ke kaga ba larabawa ba ne hakan nan abu daud suleiman bin ash'af a sujistan sujistan ka ce a sujistan sujistan sujistan kuma yanzu tana arewacin afghanistan ne duk waɗannan ƙasashen larabawa ne uzbekistan larabawa ne iran larabawa ne afghanistan larabawa ne duk ba larabawa ba ne haka na imamu turmus ya haifafan garin turmus ne wanda yake a yanzu yana uzbekistan ne haka na imamun nasa'i haifafan garin nasa ne ba nasa ba nasa shi kuma yanzu gari yana turkmanistan larabawa ne ba larabawa ba ne hakan nan al'imam muhammad bin yazid ibn maja yana garin kai abin nan kasvin shi za ga rubuta alkasvini asalin kasar su a yanzu tana azerbaijan larabawa ne duk ba larabawa bane haka nan imam ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a haifafen garin marwa ne marwa kuma a yau tana turkmenistan ne hakan nan al-imam abdullah bin abdurrahman ad-darimi al-imam ad-darimi al-imam ad-darimi haifafen garin samarkand ne wanda ake a samarkandi kuma garin samarkand a yanzu yana uzbekistan ne kaga kenan shi uzbekistan ya haifar da malamai sosai da sosai to haka waɗannan malamai takwas da muka ambata duk da larabawa ba bane kaga wanda yake littafansu akbar dalil akan sun kware da larabci kware da larabawa su ma larabci su karan kansu balle a yi maganar waɗanda wasu kuma kamar su imam bagawi mai ma'alimu tanzil littafin tafsir ma'alimu tanzil da sharhu sunna da ta'zibul fiqh duk za ga ba larabawa bane amma dubi da sai kware a larabcin to inda a ce fitina ce kowa zai iya yi da yaren shi za a samu a yi addinin hidima malai ce wa hadha amrun lam yakun li ghairi quran wannan wani al'amari ne da bai kasance ga wani al-qur'ani ba wa sirri min min asrar al wal bayan wannan kuma wani sirri ne daga cikin sirri na gajiyarwa da ubangiji subhanahu wata'ala yayi da alqur'ani ya gajiyar da mutane su zo da irin shi har yanzu ba su iya zuwa da shi ba wa allahu subhanahu wa yaqul kuma ubangiji subhanahu wata'ala yayi gaskiya inda yake cewa wala qad yassana alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir wala qad yassana alqur'ana tabbas zahir hakika mun sawwake wannan alqur'ani lizikir ga wajen karantawa wurin zikiri fa hal min muddakir shin akwai wani wanda zai wa'azantu da shi akwai wanda zai wa'azantu da shi ma'ana littafi ne da za a wa'azantu da shi kuma ubangiji su wata ala ya sauke shi wannan nan ne malam ya kawo mu magana karshe kan abin da ya shafi rubuta qur'ani bai halatta a karanta qur'ani da harshen da ba larabci ba a ce kowa ya karanta da yaren shi bai halatta hatta da larabcin bai halatta a canza mishi ma'ana ana ba mun gano wannan da kyau yanzu za mu je tsagi na biyu abin da ya shafi rubuta alkur'ani mai girma shi rubuta alkur'ani mai girma fa shi ne malai ke cewa kama la yajuzu qira'atu alqur'ani bi ghairi lafz al-arabi al-mubin alladhi nuzila bihi la yajuzu bil ijma'i aidan كتابته بغير الحروف العربية لا باللاتينية ولا بغيرها من اللغات لأن القرآن عربي في لفظه في لفظه وعربي في حروفه وكتابته ورسم القرآن سنة متبعة لا تجوز مخالفته قال وكما لا يجوز قراءة القرآن كما يد بهلتا متن كرنت القرآن ده بغير اللفظ العربي المبين ba da lafazin larabci wanda yake bayyananne ba allazi nuzila bihi wanda yake da larabcin ne aka saukar da shi alqur'ani din kamar da muka karanta a darasin da ya gabata wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin to bai halatta mutum ya karanta qur'ani da harshen da ba larabci ba to malam ce la yajuzu bil ijma' haka nan ijma'in malamai ya tabbatar da bai halatta ba aidan kuma kitabatuhu a rubuta alkur'ani mai girma bi ghairi hurufin arabiya arabiyya ba tare da harfan larabci ba a rubuta shi da waɗansu harfan da ba na larabci ba haramun ne a yi haka labin latiniya ba wai da harfan latin american ba ba harfan latin ba wala bi ghairiha ha al-lughat hakan nan ba da yarurrukan harfan waɗansu yarirruka ba kenan bai halatta a rubuta ƙur'ani da harufan boko ba na san wannan hausa ta fito mana fili harufan boko a b c d zuwa z haka nan bai halatta a rubuta da yaren china ba ko yaren rasha ko wanne ki zaka rasa ina ne gaban ina ne bayan duk bai halatta a rubuta ƙur'ani da wannan ba in dai wani harafi ne da ba na larabci ba to haramun ne a rubuta qur'ani da shi isa sama la yace la yajuzu bil ijma shi ma wannan bil ijma'i ne bai halatta ba kitabatu rubuta shi bi ghairi al huruf al arabiyya da harufan da ba na larabci ba la bil latiniya ba da ma harufan latin ba wala bi ghairiha min al ba kuma da waɗansu harufan waɗansu yarurruka ba li'anna al qur'an domin shi al qur'ani mai girma arabiyyan fi lafzi balarabe ne a yaran ma'ana da larabci aka saukar da yaran wa arabiyyu fi hurufihi kuma arabiyyu ne balarabe ne da harufan wa kitabatu kuma da rubutun kamar yadda bai halatta ka karanta da wani yaran ba hakan nan bai halatta ka rubuta da harufan wani yaran da ba larabci ba mun lura da wannan da kyau ka wannan shi ita ce magana bai halatta in za ka rubuta bismillahir rahmanir rahim ka ce ka rubuta b i s m i l l a h i ba wannan bai halatta ba haramun ne mutum zai rubuta kul wallahu ya rubuta q u wai wanda ake kira transliteration wannan haramun ne bai halatta ba saboda haka da haramun ne kuma duk abin da aka ce haramun ne shine abin da in mutum ya yi shi zunubi yake samu zunubi yake samu kun fahimci wannan da kyau ko so daga haramun ne a rubuta alkur'ani da harfan da ba larabci ba kana islamic studies ne kai ɗalibi ne ko kai malami ne dole ka rubuta shi da larabci wannan shine abin da yake daidai amma rubuta shi da transliteration wannan bai halatta ba in na tambaye ku na ce ita injila da ake kiranta da bible da wani yare aka sauka da ita E, hebrew yanzu da mai take a rubuce yanzu wannan ajiye fasto ba ta shi ake yi ba ajiye batun fada ba ta shi ake ba wannan kadinan za ka samu yana da asalin kwafi na yaren da aka sauka da shi na taura na injila duk da hakan ba ne fassarar fassarar fassara sai ake ganin gaba turancin shine yaren annabi isa alhali turanci ba yaren annabi isa ba ne to kada ganin aka bar mutane ba za su mai da qur'anin ba abin da kai ce ya kai abin da kai ce a ce malami a jami'a malami a kwalejojin ilimi malami a tsangayi na diploma wai ba zai iya karanta qur'ani da larabci ba yana ɗaukar mutane islamic studies amma ba zai iya karanta hadisi ba ba zai iya karanta qur'ani ba za ka samu ɗalibai su ce har suka gama malamin da ya ɗauke su bai taɓa karanta musu qur'ani ba ko bai taba ja shi hadisi ba wannan wannan wannan abu har ya kai ina sai dai zai ce heyu in a secondary ne ko a primary yana zazzare ma yaro dan islamiyya ido ya karanta alalun ko shi ke rufa mishi asiri amma shi ba zai iya ba ya za yana karanta da islamic studies ba zai iya karanta da larabci ba me yake so ne da karatu balle ya ce ba zai iya rubutawa da harufan boko ba wai ba zai iya ba haramun ne yadda ya koyi D zuwa z haka zai zauna ya koyi alfin ba'un zuwa ya'un kuna jira da kyau ko haka zai je ya koyi waɗannan al'amura yanzu in tambaye ka mutum da yake so ya koyi turanci da yake so ya koyi turanci sai ya zo ya same ka ya ce shi tun da arabiya i e kuma ya laƙance ka ka koya mai turancin da arabiya saboda ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sai ce ka rubuta mai su da harfan larabci 1 ka rubuta mai wawun da fata da alfin da nunin kuna ji ko 2 ka rubuta mai ta'un da wawun ta'un bi dama kenan ba 2 kenan ba 3 ka rubuta mai sa'un da yawun da ra'un da yawun a haka har 10 zuwa zakar wata ne mai da imana kenan ko to zai koyi ya kuke ganin a'a yanzu ya zuwa yaushe kake ganin zai koya to amma shi inda a ce za a zo a tambaye shi ya ce shi wanda yake so ya koya mai turancin ya ce haka yake so zai ce a wannan doguwar hanya ya dauka to amma shi ya za ya koyi addini ya ce da transliteration zai koya ba zai zauna a koya mishi ba Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau zama zai yi a koya mashi shi abin da kai ci waɗanda ba musulmai ba sun tsaya sun koyi larabcin karanta shi da rubuta shi wannan babban munji ɗin nan da kuke karantawa fairuz abad musulmi ne wanda ya rubuta shi ko bai ci magana ta da kyau so da haka waɗanda ba musulmi ba ma suna tsaya suna karantawa suna rubuce-rubuce sosai da sosai akai da larabci din balle shi da yake musulmi da ya tsaya ya koya ko na sallah ne amma abin ya faskara tsaraka wannan al'amari yana da hatsarin gaske haramun ne malam ya tabbatar mana haramun ne ya rubuta alkur'ani da harkon da ba larabci ba wannan babu shakku kan haramcinsa saboda haka wai bata a ce an ba ɗalibai dama ko mutum ya rubuta da larabci ko ya rubuta da transliteration wannan bai taso ba in za ka koyar da su ka koyar da su da harufan larabci sunan darasin islamic studies ko ba sunan shi kenan ba to tun da islamic ne idan ka rubuta shi a loka yi kaza daman darasin kenan da ake yi a rubuta shi a rubuta ayoyin qur'ani a yi komai a rubuta su da larabci laifi ne zunubi ne a ce za a rubuta su da transliteration wannan hatsari ne mai girman gaske daga lallai ilalla duk wanda yake malamai ne na jami'a ya za a yi mutum ya koyi addini kana malamin jami'a kana karantar da islamic studies ya za ka koye shi da turanci me za ka gane da turanci yana da ibnu kasir da aka fassara da turanci in ka sami ibnu kasir din da aka fassara da turanci ba duk na larabci aka fassara da turanci ba waɗansu hukunce-hukunce da aka yi na hadisi waɗansu abubuwa duk ba ke suke yi kun bai wani don yana ganin shi wanda ya zai karanta na turanci su ake kawai ya gane ba shi da bukata akan waɗannan ke ba ma wannan ba hatta waɗanda kake samu a cikin shamila a cikin software da sauransu ana rarrage su sosai da sosai wallan ka ce kana karantawa a shamila kana duk akwai kurakurai a ciki kake yana da hatsarin gaske a ce yana musulmi kuma yana ci da wannan darasin islamic studies a kan shi ake bashi albashi a kan shi yake faɗi tashi wai amma ba zai iya zuwa ya koyi yadda ake karanta da larabci yadda ake rubuta da larabci ba wanda yake inda ana so ma a fahimce shi yadda ya kamata ne ya kamata shi islamic studies a bashi damar karanta da shi da larabci wannan shi ne abin da zai sa kowa ya gane abin da aka sa gaba in ma za a yi sa a bada tubashi wanda zai na larabci yayi wanda zai na turanci yayi amma duk da wanda yake na larabci da wanda yake na turanci idan an zo rubuta aya ko rubuta hadisi za a rubuta da larabci ne mai na larabci a mai sharhi da larabci mai na turanci a mai sharhi da turanci wanda shi ne amma a ce wai za a karanta da islamic studies da da turanci wallahi an cire mai gishiri an cire mai gishiri sosai da sosai ba ka jin ɗanɗanin shi nasu Allah salamatu lafiya mu karatun rubuta karanta alƙur'ani mai girma da wani yaran da ba larabci ba haramun ne rubuta shi da waɗansu harufan da ba na larabci ba haramun ne mun gama wannan rubuta alƙur'ani mai girma da larabci amma ba a kan ƙa'idojin rubuta alƙur'ani ba fa kun rubuta alkur'ani mai girma da larabci da harfan larabci amma kuma ba a kan ka'idar rubuta alkur'ani ba ma'ana alhamdu lillahi rabbi al'alami ya al'alami take alkur'ani qur'ani alfun lamun ainin eh sai alif ja sai lamun sai ya ala min sai mimun sai ya'un sai nun kenan a an kalu da alif din a sama iki ba alif baki bane ba alu baki bane alif ne da yake jama na ana sai ne cikin wasali kun bai ci maganar arrahman bismillahir rahmanir rahim arrahman za ga wasu arrahman ne su haka haka ne kukan ga wasu wannan duk kuskure ne sai malam ya ce wa rasmul qur'an rubuta qur'ani a yadda yake yanzu a ƙa'idojin shi na rubutu sunnatun muttaba'a sunna ce da ake bi la ta juzu mukhalafatuhu bai halatta a saba mashi wannan jina da kyau rubuta shi din yadda ka bude ga rubuta haka za ka rubuta ba za ka rubuta ne da shi za muke akwai al-imla'i akwai al-usmani da rasm al-usmani shine rasm ka'idojin rubutu yadda aka rubuta qur'ani a yanzu yadda ka rubuta haka za ka rubuta shi wanda yake inda a rubutun ka ne da kullum malike yawmi din ya kake rubuta Za ke mimun ne sai ke alubaki kira kaida da malamin faɗa ka rubuta maliki mimun da lamun da kafin a haɗe in kan in kana so ka rubuta maliki ne sai ka tsakanin mimun din da lamun din sai ka sa alif a sama wanda yake ake kiran shi aluja kenan ko shine malam yace wa rasmul qur'an ka'idar rubutun qur'ani rubuta qur'ani a yadda yake da rasmul sunnatu muttaba'a sunna ce da ake bi la tajuzu mukhalafatuhu biha la ta'sama mishi قال رحمه الله والصحابة رضوان الله عليهم لما كتبوا المصاحف لم يكتبوها إلا بالحروف العربية وهذا إجماع لا تجوز مخالفته ما والصحابة رضوان الله عليهم sahabbai ubangiji subhanahu wataala ya kara musu yadda lamma katabul masahib lokacin da suka rubuta waɗannan kwafi kwafi na alkur'ani mai girma lam yaktubuha ba su rubuta su ba illa bil huruf al arabiyya sai da harfan larabci wa hada wannan kuwa ijma'un ijma'i ne la tajuzu mukhalafatuhu bai halatta a saba mashi dan Allah ta'ala ya ce man shaqiqillaha wa rasulahu ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومثله جهنم وصار مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين يبو تفركين دبا نمو منيبا saboda ka an kullura tuntuni ake ce min tambaya dan duk ne ke wannan magana ake ta tambaya na ce a bari sai yau kowa ya gani a littafin da ke hannunsa ko ba kai ke ba baya halatta haramun ne a rubuta alkur'ani da harufan boko haramun ne saboda haka mutum zai tsaya ne ya koya ina ce rubul izhar su ne guda nawa sita ala haja hukumun amma khalihi ghufala ala haja hukumun amma khalihi ghufala ko ba da wani tartibi ne jima eh tartibi imamu shafi'i to kaga alhamza an ga rubuta ne da boko ya zaka kuma ku lura da kyau ka'idojin da za ka bi na koya mashi gha ana rubuta gh ne kaza waye waye waye inda haruful hija'iyyan ka koya mai da ya iya sunan da na kafin ya iya waɗancan din ku bi tuni da ke ko tunda sai ga an bude wani shafi guda wa an rubuta istilahat ga da gairin take har ana rubuta ta ga da ake ba wani yadda ake yi dan za ga wasu masu tafsiri din na an na larabci na an sa translation nan kuma ansa sa fassara wannan haramun ne abin da yake halas shine a sa na larabci sai a kawo fassarar da hausa ne ko da turanci ko da faransanci duk dai a sana larabcin sannan a kawo fassarar hatta fassarar bai halatta a rubuta fassara kada a cikin qur'ani kuna da kyau bai halatta a rubuta qur'ani da fassarar kadai ai inda muka fito kenan ɗazu a rubuta yadda tarjuma kenan قال رحمه الله وما ينادي به البعض من كتابة القرآن بالحروف اللاتينية أو غيرها فهي دعوة هدامة هدامة تدعي إلى فصل الأروة الوفقى التي تربط بين المسلمين جميعا عربا وغير عرب وهي القرآن ولغة القرآن ما يتشي وما ينادي به البعض abin da waɗansu suke ganin cewar suke yekuwa da shi min kitabatul qur'an akan a rubuta qur'ani bil huruf latiniya da harfan boko aw ghairiha ko waɗansu harufan na ce harufan boko ne domin shi ne fasara da za mu iya kamawa tunda yadda muka fara yanzu asalin rubutun latin daban yake ba wannan rubutun bokon ba ne dan turan da suka zo fa a ta waɗannan arkawan da muke amfani da su arithmetic number daga sufurin daga zero zuwa nine na boko ne ko na larabci eh na larabci ne haka alimamin imam ya faɗa a cikin littafinsa da yake magana kan arithmetic yace ga yadda sifir yake ga yace da sifir yake shine da'iratun mudawwara zane ne da babu komai a ciki haka kun bai ci wannan ba wai digo ne sifirin ba a'a zane haka zero shine zero wanda ke yadda mai akhdar ya lissafa a cikin littafinsa al-hisab ma'ana na arithmetics ya rubuta waɗannan littafan da muke da waɗannan lambobin da muke da su 109 a yaren da muke ganin su na boko na larabci ne kisa ake da al-maghariba da al-masharika kisa ma ne cewa mai na dubi al-ba'd abin wasu suke yi kuwa akan shi min kitabatul qur'an bil huruf akan a rubuta qur'ani da harfan da harfan boko zai yi da'awa zai kai su zai kai inda kasan za ga mutum yana ta jawabi karasa ne yake yi fada kai aw riha ko waɗansu su waɗansu yarurruka kenan fa hiya da'awatun wannan wani wata irin ne kuwa ce haddama mai rugujewa haddama mai rugujewa mai rusawa ta da ila fasmil uratul wufqa da take kira ake yekuwa domin a datse a katse igiyar musulunci allati tarbitu bainal muslimin wata ta kulla alaka tsakanin al'ummar musulmi baki ɗayan su jami'ar baki ɗayan su araban larabawa wa ghairu arab da wanda ba larabawa ba wa hiya alquran wa lughatul qur'an shine qur'ani da yaransa qur'ani da yaran alqur'ani qur'ani balarabe littafi hakan nan ma harufan balarabe abin nan harufa ne na larabci mun ga haddama rugujewa to da da mutum karatu mu na jiya da mutum ya ce alhamdulillah sai ya ce alhamdulillah yana nufin faru gujewa ta tafi daga Allah kenan ba wanda fa ya karanta alhamdu kenan balle wacce ta karanta alhamdu Ba sai mutum ya je an koya mashi ko da ya zama profeso ne a wani bangaren ko ya zama dakta a wani bangaren ba abin da ya shafi wani bangaren sai ya je ya zauna ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma abin da zai nuna maka inda zai kasance professor ne a education kuna ji da kyau da ya gama ba professor a education sai yanzu yana so ya koyi likitanci ya zai zai da koyi littafin likitanci ne fara karantawa ai da turanci yayi kuma da turanci ya ba professor zai da koyi littafin likitanci ne fara karantawa eh sai ya je ya yi postgraduate diploma tukunna a likitancin sannan ya fara karatun to amma shi harkar addini shine za a ce ai kaza ai kaza ai kaza da wani farfeso a tara takarda da wani farfeso a gudu da wani farfeso a tsalle da wani farfeso a kallo kowa ya tashi kan qur'ani zai iya sa baki saboda wannan hatsari ne mai girman gaske قال رحمه الله ولو فتح هذا الباب لفتح معه شر مستطير فسيكتب كل أصحاب لغة بل وكل أصحاب لهجة من المسلمين القرآن بحروفهم وحينئذ تكون الطامة الكبرى فسيكون وسيلة, وسيلة لتحريف القرآن لا محالة ولزوال الوحدة العربية اللسانية الممثلة في لغة القرآن بين المسلمين ما نتشوى ولو فتح هذا الباب إلا باب أبو وانا بابي وانا بابي كنا أربط القرآن da harfan boko da za a buɗe shi la ma hu sharru mustatir da an bude wani sharri mai tarfatsi da an buɗe wani bala'i mai saboda me domin fa sai kutubu kullu ashabi lugha da ko waɗanda mutane da suke da yaran su kai wa kullu ashabi lahaja da dukkan wani yare da ke cikin yare da minal musulmin da ke cikin musulmi da sun rubuta alqur'ani bi hurufin da harfansu ma'ana da hausawa sun rubuta qur'ani da hausa nufawa sun rubuta da nufanci yarbawa sun rubuta da yarbanci ma sun rubuta da zabarmanci ɗaya kenan ka dawo cikin hausawan wannan lura kenan yace kai da ma haka ba wa kullu ashabi lahaja duk masu yaran su a cikin yare da sakwata sun rubuta nasu kana da sakwatanci kana sun rubuta da kananci zazzaga sun rubuta da zazzaganci to da nufawa kuma kaga na kutigi sun rubuta daban na bidda sun rubuta daban sannan kuma na yankin kwara sun rubuta daban haka yarba da kaga na najeriya sun rubuta daban na benin sun rubuta daban don za ka dinga samun saɓanin maganganu kana ganin fa nan da yawa za ga bambanci yayi tsakanin gwarin basu da gwarin faiku har ya kai ga wani yaran ba sa jin wani to ya kake gani yanzu kenan da ya zai wani qur'anin ya za a daidaita shi turawa su rubuta daban faransawa su rubuta daban farisawa su rubuta daban yan urdu yan waye manyan yarurrukan duniya sannan a zo manyan yarurrukan kasashe sannan a zo manyan yarurrukan jihohi sannan kowanne yare shi ma a cikin shi kuma akwai karkasuwara kowa zai rubuta qur'ani shi kenan wannan sharri ne ko ba sharri ne, sharri ne sosai da sosai kuma sharrin mai tartsatsi malam ce wa hina izin tukan a wannan lokacin da aka ce kowa ta takunu tsamatul kubar to fa anan ne za ga babban tashin hankali domin fa yakunu wasilatan zai kasance wani tsari ne mai taharifin qur'an wajen canza ma'anonin qur'ani la mahalata ba makawa haka zai kasance me ya shafi littafan da suka gabata nesha yanzu kuma ana ganin babul kamar littafi ne da aka sauka da shi da turanci eh alhalin ba shi da alaka da wannan kwata-kwata ba da larabci aka sauka da shi ba ba kuma da turanci aka sauka da shi ba mana ce wani zawali wahidatul arabiyyatul lisaniya da kuma an samu gushewar ayantaka na harshen larabci da ya haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗaya الممثلة lokacin لغة القرآن بين المسلمين وتتكي ذات لغة القرآن يرى القرآن tsakanin al'ummar مسلمين kana gana fa yanzu in dai za a yi taro na musulunci in dai za a yi taro na musulunci kai tsaye yaren larabci yana ciki ko ba kai ke ba ko kuma ba da larabci kuke magana ba yana misal suke da turanci kuke yi turanci shine yare na ɗaya ko shine yare na biyu ku ba da amsa mana larabci shine na ɗaya ko shine na biyu eh idan yan ss kuma ba su sa larabci dole akwai shi ba shine yaren to da me kuma za a yi eh me zai na ce yan ss muslim ah, student assist kaga ta musulmi ce zalla hukunci wannan da ke ko wanda yake shi larabci shine yaren al'ummar musulmi baki daya saboda ka kenan da tare zai hada ku yanzu da ku NSS na nigeria da e, NSS na Niger saboda Niger da faransanci ake magana Najeriya da turanci ake magana Ghana da turanci ake magana Cameroon da faransanci ake magana inda za ku tare zai haɗa ku za ku yi da turanci ne a fassara musu ko su da faransanci a fassara muku ko kuma ku yi da larabci ko ya kun zanci wannan da ke ku Allah ya sare mana gaskiya dole ku tare a sa darussan larabci sosai da sosai kuma a samu wadansu position a ce sai mai jin larabci ne zai rike su kawai irin matsayi na shugaba irin sakatare waɗannan dole a samu mai larabci ne da tura da larabci ne zai rike su misali nake qala rahimahullah wa ma min dawlatin islamiyyatin ghayr al-arabiyya illa wa hiya la tahfaz al-qur'an illa bi lafzihi al-arabiy al-mubin wa la taktubu illa bi hurufi al-arabiyya التي أقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون بل إن بعضهم جعل تدريس اللغة العربية إلزاميا في مدارسها وجامعاتها malam ya ce wa malin daulatin islamiyya babu wata daula da take ta musulunci ghaira arabiya wacce ike ba larabawa ba ne asalinsu babu wata ƙasa da take ta musulunci ƙasa ce ta musulunci irin pakistan misali ai ga ba larabawa ba ne da sauran ƙasashen da suke amsa ƙasashe ne na musulunci da kama ƙasashen da ba sa amsa sunan ƙasashe ne na musulunci amma musulunci ne ke da iko a ƙasar illa wa hiya la tahfazul qur'an face sai ka ga wannan kasar ba su haddace qur'ani illa bil lafzi al arabi al mubin face da harshen shi na larabci haka ne ko ba ka bane da yawa za ka gani amma je inda larabawan suke ayi musabaka kaga su da ba larabawan ba suna daga suna daga kai wani lokacin ma su daga tuta nan ga duk abin da taron da aka ce kana daga kai aka ga kai balla ce kai karke tutar wala taktubuhu kuma basa rubuta qur'ani illa bi hurufin arabiyya sai da harfin shi na larabci ya aqraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah tsira da nan Allah tabbata a gare shi ya karantar wa ajma alaiha almuslimun al'umma musulmi suka ijma'i akai malai ce bal ba ma wannan ba kuna ji da kyau illa bahu lallai wasu daga cikin kasashe ja'ala tadrisul lokacin arabiyya sun sanya karantar da harshen larabci ilzamiyan wajibi ne fi madarisiha a makarantunsu wa jami'atiha a jami'o'insu kun lura da ce ko an sanya shi wajibi ne kasar ma ba larabawa ba ne amma dole kafin mutum ifas ya zama da ya gama dolensa sai ya iya larabci an samu waɗannan ƙasashen wanda yake mana fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya sa Najeriya ita ma wata rana a tsaya ga haka duk da sun sa shi ikhtiyari an sa shi ganin dama tun da kuka gara an sa shi ganin dama a an fara an kama hanya wa jami'atina da jami'o'insu to tambaya ta nan yanzu makarantar ka ta islamiyya fa da me ake yi da me ake karatu da me ake rubutu eh rubutu da larabci karatu kuma yan kowanne aji ko kuma yan wani ajin kaɗan banda wani ajin eh ka ci menene eh o a karrana ka ce menene magana ta gaba an na ba da ni cewar wala taktubu illa bi hurufin arabiyya allati aqarraha sai na ce aqaraha ko allati aqarraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallama ya tabbatar harfin larabci da annabi sallama ya tabbatar wa ajma alaiha almuslimun al'umma musulmi suka a kai. kaga dai yanzu ana digiri na ɗaya a kan larabci a ƙasashen da ba na larabci ba laraba ba kwata kwata irin Najeriya ana digiri na ɗaya, digiri na biyu digirin digirgir digiri na uku akan larabci da harufansa da kuma lafazinsa kuna kira da ke da harufansa da lafazinsa mai nake da harufansa ba wai zai yi larabci ne da harfin boko ba a'a zai yi digirin digirgin ne da akan larabci da harfin larabcin da lafazin larabcin to ya za a yi kuma a ce wannan ya zo ya digirin digirgin a islamic studies da kuma harshen da kuma harfin boko ba harfin larabci ba wannan kaskanci ne wannan bai halatta ba bai halatta a rubuta alkur'ani mai girma da harufan da ba na larabci ba kamar yadda bai halatta a karanta shi da yaren da yake ba na larabci ba قال رحمه الله ترجمة معاني القرآن to tunda ana wannan maganar me za a ce dangane da fassara ma'anonin alkur'ani mai girma hmm? me za a ce dangane da fassara ma'anonin alkur'ani mai girma za ka samu littafin qur'ani an fassara shi an fassara ma'anonin zuwa hausa an fasara zuwa turanci zuwa yarbanci zuwa faransanci da sauransu sai malam yace la mani an tarjumati ma'ana alquran ila ba'd al-lughat bi shart an yaktuba an-nass al-qur'ani bi lughati al-arabiyya wa yudau ta'rifan shamilan yatadammanu an tarjumata laysat qur'anan wa laysa laha khasa'is al-qur'an wa laysat hiya tarjumatu kull al-ma'ani allati fahamaha al-ulama' هذا إلى جانب اختيار لجنة من رجال العلم موثوق بأمانتهم واقتدارهم واقتدارهم على فهم تلك اللغات بحيث يكون ما يفهم من تلك اللغات من المعاني هو ما يؤديه العبارات العربية التي اختارها العلماء قال لا مانع باهنا من ترجمة معاني القرآن أفسر معنونين القرآن ma'anar القرآن باهن أفسر a إلى بعض اللغات زوغو أنسو هرسنا زوغو أنسو waɗansu haka kawai a bi da shar'i na farko an yuktaba nasul qur'ani a rubuta nasin Alƙur'ani bin lokacin arabiyya da harshen larabci a rubuta gundarin bakin alqur'ani ɗin da harshen larabci a gefe sai a rubuta fassarar a gefe kuna jira da kyau akan haka na zo mana da wannan alqur'anul karim wa tarjumatu ma'anini ila lugatil hausa wannan alqur'ani mai girma da kuma tarjumar ma'anoninsa zuwa ga harshen hausa na Sheikh Abubakar Muhammadu Uhumi Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya rahamshe shi mu duba mu gani ya muka gan shi an kuka lura da kyau an kuka lura da kyau nan tsagin shi ne ne larabcin ƙur'ani ɗin na tsagin kuma fassarar da hausa kenan a yi fassarar da hausa kadai bai halatta ba kun fahimci wannan da ke ko dole sai an sa na larabcin kuma ku lura a na larabcin ga ayar sannan daidai ita aka zo aka rubuta domin kai da kake fassara kai da kake karantawa in ka karanta sau da yawa ana samun matsala muwatta da aka rubuta da turanci ko bukhari da aka rubuta da turanci ko riyadu salihin da aka rubuta da turanci sai zamana da aka rubuta na larabci mun samu waɗannan bayanai sosai da sosai in ka karanta na larabcin sai ga shi da ya tafi mai na turanci inda ya nufa daban kwata-kwata bai da alaka da abin da larabcin ya faɗa sai da ba din ya rubuta na larabcin ba da baka gano cewar ina yake da kuskure ba ashe rubuta na hausar kaɗai. ko fassarar kaɗai ba tare da an rubuta larabcin ba yana da hatsari shine abin da aka hana asalan kun fahimci wannan da ke ko A mai da aka rubuta na larabcin sai a rubuta na fassarar a rubuta na larabcin a rubuta fassarar wannan shar'i na farko kenan sharadi na biyu wa yubau ta'arifun shamilun kuma a sanya bayani gamamman bayani a cikin littafin a sanya bayani gamamman bayani ya manu zai kunshi cewar annar tarjama lalle wannan fasarar qur'ani da aka yi laysat qur'anan na farko ba qur'ani bace wannan jira da na farko ba qur'ani bace fassarar ma'anonin alqur'ani ce saboda haka ita karan kanta ba alqur'ani bace saboda haka walaysa la khasa'is alqur'an ba ta da waɗansu abubuwa da qur'ani ya shafe su zai banta da su ba su da wannan shi yasa ka ga nan waɗannan faifofin bayanai ne na musamman da aka yi domin bayanin wannan jumla da malam ifada kenan ba wani mutum zai fassara ƙur'ani ba wani jawabi ba kullum da kyau dole sai an yi cikakken bayani a gefe don cewa wannan ƙur'anin gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi ya ɗauki bayanin cewa ba ba bane saboda an yasa ce laisa qur'an domin an rubuta da harfin da ba na larabci ba kuma fassara wale walaysa laha khasasul qur'an kuma ba da ta da waɗansu abubuwa da qur'ani yake banci da su walaysat hiya kuma ita ba bata kasance ba ta tarjamatu kullum ma'ani qur'an ita ma'ani ita ce fassara dukkan ma'anoni allati fahimaha ulama wace ma'anoni suka fahimta dole a samu wannan ai ka duba na larabci mana kuna ji da kyau karkashin aya daya ka duba ibnu kafir karkashin ka duba shi kan shi malama maka mamur gumi Allah ta'ala ya kashi da gafara irin bayanan da ke cikin raddul azhan ila ma'anil qur'an kwata kwata babu irin su a ciki saboda wancan na larabci ne can an yi bayanin sosai da sosai saboda haka sai in za a fassara sai a ka duba halin littafin tafsiri littafin tafsiri za a ga a tsakiyar ko a jefe a rubuta asalin gundarin bakin sannan kuma sai a kawo fassarar tafsirin da larabci fa a ga an kawo shi a gefe haka ne ko ba haka bane haka ne shi za ka ke gani hatta tafsiri jan ayoyi da ake za ga akwai arama da yake jan bakin asalin gundarin bakin qur'ani da yake sannan kuma sai mai fassara ya biyo baya idan kana zaune aka ja bakin ake fassarar. za ka gane mai fassarar ya ɗibi daji ko bai ɗibi daji ba domin an ja gundarin bakin larabcin amma wanda ya zo ba mai jan baki ba komai shi kada yake yi yana karanta illa man hata fata to za ga <laughs> dabara ce idan aka ja bakin kun bai wani da in aka ja bakin tangararan ɗin shi to yanzu ka fahimta in ka zo fassara za a gane ya ɗibi daji ko bai ɗibi daji ba in ta sai ta aisa sahabbai ba su ja ba maza la ya ja mai baki zai ɗibi lungu kenan gumbaci <laughs> magana da kyau ko domin ka ga in ba ne haka ba in ba dai akwai mai jan baki ya ja bakin qur'anin tantagara yau kuma shi ma arama yana jan baki baki na jan shi ba dan wani lokaci ita ma alalaman ita ma ta zama ta business center gaskiya ne kowa sai a ce aran ma kowa aran ma zai gana jan aya ayar na jin shi wannan bai yi ba business center jami'ai da ita wani nau'in kasuwanci ba haka yake ba gaskiya قال رحمه الله wannan fa ila جانب ikhtiyari لجنة akwai kuma bangare na da za a zaɓi kwamiti na rijalin ilmi na ma'abota ilimi mawsuqun bi amanatihim wanda yake an aminta da amanar su kware da gaske wa qatidarihim an amintu da karfin ikon su ala fahimi tilkan lughat akan fahimtar waɗancan yarurruka dole sai an samu kwamiti da ya kware a harshen hausa idan za a fassara ne zuwa hausa ya gane hausar sosai kuma ya gane larabcin domin yayi bayani amma kawai don ya gane turanci kadai baya sa shi ya ɗauko littafin ahalari ko riyadu salihin ce zai fassara wannan ka'ida ta fassara dole sai ka lakanci yarurrukan guda biyu harshen karɓa da harshen bayarwa game da suke faɗa a ɓangaren tarjama dole sai ka lakanci wannan amma yanzu yana ji da zafin kai ya gane turanci sosai sai ce zai ɗauko zai yi rubutu zai fassara littafin bulugul maram zai fassara wani hadis amma ba abin da ya gane na larabci me kenan za a yi yanzu yana da harshen karɓa ba shi da harshen bayarwa saboda yana da hatsarin gaske ka'ida a fassara ita ce dole harsuna biyu sai ka lakance su sosai da sosai kiza kake gani wata fassarar malam ga an yi fassara ina ma a ce da yi ba barna ce zuzurutu a ciki wani ma da ya zo yana fassara mawaƙwa ma yana zuwa babin gawa da sai ya tsallake shi ya mutu da kanshi kenan ko saboda haka gaskiya akwai kurakure da ake samu sawa'un a fassarar mawaƙa ne ko duk littafai na addini da ake da su ana samun kurakurai sosai da sosai ta ɓangaren fassara mu lura jinka kai da haushe ne an haife ka cikin hausa wannan baya sa ka fassara littafin larabci zuwa hausa sai ka gane shi kuma larabcin sannan ka san ƙa'idojin fassara wannan kenan balle balle turanci balle faransanci balle don wani yana ganin kai bari ya fassara littafi kaza kai bari ya fassara wannan jawabin alhalin bai san mece bai ma gane yaran karba din ba balle yaran bayawar bai gane kaza sai yanzu yana ce mai fassara kaza mai fassara kaza mai fassara kaza inda ce wannan ba haka bane ne kenan sannan kuma shi fassara qur'ani yana karkashin wata fassara tana da muna akwai fassara mai yanci akwai fassara mai yanci fassara mai yanci ita ce fassarar da kai mai fassara kana da yancin ka canza zubin bayanan da aka yi su baki daya abin da ake so kawai ka tsaya ka gane labarin in ka gane labarin sai ka juya shi yadda ka ga dama abin da ake so kawai saƙon ya fito haka ƙur'ani yake a'a yasa dole ya zama yana ƙarƙashin fassara ne mara yanci baka da yanci akan haka yadda zubin suke haka za ka kawo to kaga wanda yake shi kuma aikin koyar da fassara shi ma ilimi ne mai zaman kanshi da ake koyar da shi a aikace ba zafin kai ne son addini iyalu mutum zai je kuma ya lalata addinin ba na yana ganin shi yana so ya kamata kaza ya kamata kaza na'am tunda ya kamata yana son ya fassara sai kokari ya ga ya ake fassara ya zai ya lakace wannan yaran da wannan yaran da sauransu malam ya ce a sami lajina kwamiti na ilimi a hukumance ya zama na su tsaya su bi wannan littafi din su bi wannan fassara da aka yi waqtidarihim ne zama suna da iko suna da lokaci lafani fahmi tilkal a akan fahimtar waɗannan yarurrukan biyu su ba kwamitin kenan da za su aminta da fassara kafin a fito da ita ma'aikatar buga alkur'ani mai girma ta sarki fa da ke birnin madina ita ta buga wannan za ka same a cikin masallacin manzon allah sallallahu ta'ala da sallama a cikin manyan manyan kabir kabir da ake da su za ka same su a ciki amma tana da kwamitin ta na musamman waɗanda yake manya ne sosai da sosai da suke nazarin ba wai mutum ɗaya ko mutum biyu ko dakta ɗaya ko dakta biyu ne suke wannan ba abin ba na gaggawa ba ne na bi sannu sannu ne domin a fito da abu mai inganci shi ake bukata kun gane wannan da kyau ko qala rahimahullah ya yakunu ma yafhamu min tilka lughat ta yadda zai kasance abin da yake fahimta na waɗancan yarurruka harsuna kenan min al ma'ani na ma'anoni huwa ma yi ajiyar ibaratun arabiya arabiyya shine abin nan jeranto jerantuwar yarurrukan larabci ko jumloli na larabci suke bayarwa allati wanda malamai suka zaɓi haka saboda haka in fahimci cewa ya halatta a fassara alqur'ani mai girma zuwa ga yarurruka ya halatta a fassara a rubuce ya halatta a fassara da baki a rubuce a sanya bakin ƙur'ani ɗin a jefe guda a sanya kuma fassarar a gefe guda ko fahimci wannan da kyau ko wannan kenan sannan a samu kwamiti amintattu su duba wannan fassara hakan nan ma da baki ya halatta a fassara a samu mai jan baki ya ja bakin tukunan na larabcin na ƙur'ani din sannan kuma a samu mai fassara shi mai fassara dole ya zama yana da harsuna biyu harshen karɓa da harshen bayarwa wannan matsala ana samun ta sosai da sosai a watan ramadan tun da kasan mutane ba na tafsiri sai a watan ramadan kuma shi qur'ani ba a saukar da shi a kan wannan ba ko da yaushe nazari ake kan qur'ani mai girma da yawa za ka ga wani da yi tafsirin qur'ani da yaransa ya fi sosai da sosai a kan yayi da hausa misali nake bayarwa da yawa za ka ga wani yana yi kalma ɗaya ce ya yi ta ya sa nufanci ya sa hausa ya sa turanci idan ya laƙanci larabcin ƙur'ani ya fahimce shi sosai kuma ya fahimci turancin yayi da turancin ya fi idan nufancin ya lakanta yayi da nufancin ya fi ko da ku a garin mene ne sai da mana muna da madaris na tafsiri akwai inda ake yi da nufanci kun fahimci wannan da ke ko ko ina ne sai mutum ya je amma ya ce ai saboda akwai hausawa zai yi da hausa shi kuma bai lakanci hausar ba wannan akwai hatsari akwai inda ake da hausa ya je inda ake da hausa komai nisan wurin wajibin shi ne ya je ya ji wannan waɗannan na waɗanda suke ji ne don ba haka ba mu lura addini muke bi ba addini ne yake bin mu ba ina son mu gane wannan da kyau yaren da kake ji kala kanta za ka isar da iya isar da sako da shi da shi aka yi daka yi amma ka ce akwai hausawa da yawa sai kuma kana so la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurun ni'am nufawa uku su tsaya a gaban ka su gane abin da ka fahimta ka ba da su gane su aiki da shi yafi waɗannan ina maimaita ne don kowa ya riga ya san wannan za ga wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza wannan ya yi kaza abin da ake so shine a samu yarurruka daban-daban masu yi da hausa suna yi masu yi da yarbanci suna yi masu yi da ibo suna yi masu yi da bagi suna yi sai na da'awar ta faɗaɗa maimakon a zo a tsuke ta kuma sai ta ba sai a zo a tsuke ta wannan kuma kuskure ne sosai da sosai bayan tsuke ta kuma an yi barna a ciki yana cewa ya kuke fada yana cewa ya kuke fada ya kasa fada abu yana da hatsari sosai da sosai Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sa karatu suka nan su amfani mu duniya da lahira qala rahimahullah wallahu al-muwaffiqu wal ila sawa'is sabil wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin mala ce wallahu muwaffiq Allah shine wanda ke yi wa mutum gamdakatar wal hadi kuma shike shiryawa ila sawa'is sabil zuwa ga hanya madaidaiciya wa sallallahu Allah ya dadin tsira wa sallama Allah ya aminci ala sayyidina ga shugabanmu wa nabiyina kuma annabinmu Muhammadin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ya kai hadu zuwa ga iyalansa wa sahbihi da sahabansa wa sallama tasliman kasira da aminci da kuma amincewa masu tarin yawa wa akhiru awana karshen addu'ar mu karshen rufewar mu shine an alhamdulillahi rabbil alamin shine cewar dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya sa in yana raye Allah ya sa da mu da shi dimi kyakkyawan karshe idan ya rasu ubangiji subhanahu wataala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi kuma Allah ta'ala ya sanya wannan littafi sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira wannan karatu da ake Allah ta'ala ya sanya zama sadaqatul jariya ne gare shi shi da oyi wallafa littafi din da mu da muka karanta littafi din da mu da karanta mana Allah ta'ala ya sanya alkhairi a gare mu baki da waɗanda suka shirya wannan haɗuwa wannan daura Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi dukkan kafofi da suke ɗaukar nauyin yaɗa waɗannan bayanai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi kuma ya amfana da mu wannan duniya da lahira wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin بارك الله فيكم بارك الله فيكم Oh, oh, oh.